Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 17 ga watan Juwan na 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa sake hada yallai da yaran da aka shigar a gidajen marayu tsari ne da ake aiki da shi a Nijar. Yaya ake tafiyar da wannan tsari muna tare da amsa tare da shugaban gidan marayu na Village d'Enfants SOS a cikin wannan shiri. sama da takardun aihuwa dubu ɗaya da aka buga tsakanin shekarar 2019 da 2022 ne ba karɓa ba a ballar yara shugabar ma'aikatar kula da takardun ƙasa ta yi kira ga wato iyayen yara rahoton musamman na yau zai yi magana a kan kande ɗan sarki mai gatana da muka haɗu da ita a dogon duci a jihar doso. A ran 16 ga watan Juwan ne aka tuna da ranar yaran Afirka a Nijar mafi yawan yaran da ake cikin wato aka da ke cikin gidajen marayu ba a da bayani akan dangin su matukar aka kai su a wato waɗannan cibiyoyi. Village SOS Danfan da ke Yamai na karɓar yaran da ma'aikatu ke kai musu. Yaya ake haɗa waɗannan yara da iyalan su na jini? Omar Saidu, shugaban sashen kula da ɗaukar ɗawainiyar a SOS Village, ya yi wa Farid Burema ƙarin haske. Muna ɗaukar su nan take sai mu rike su wajen mu idan akwai sa'ar ganin iyalansu sai mu yi yunkurin kafa wani yanayi domin sake haɗa su amma kafin sake haɗa su sai an yi bincike in abin yana yiwuwa cikin iyalin ko sun cika sharuɗa domin maido da yaron idan a'a sai mu ci gaba da rike yaron domin kafa mishi wani yanayin rayuwa mai kyau amma duk da haka muna ci gaba da rike alaka da iyalansu tare da lokaci muna kafa wani tsari tare da mahaifansu domin baiwa waɗannan mahaifa samun samun abin da za su ciyar da shi ko kula da tarbiyyar yara. albarkacin ranar yaran afirka da a gudanar jiya 16 ga watan juwan uwar gidan shugaban kasa ta jagoranci bikin aza tubalin farko na cibiyar ba da baiwa al'umma horo a kan ayyuka a mata mai hakan zai iya taimakawa wajen rage tafiye-tafiyen mata da yara na gundumar kance hajiya hadiza bazum na da ƙarin bayani Mun ɗauki matakin da za a koya ma mata aikin gida don saboda za mu kawo mutane masu koya musu tun daga yamai. In suka koya musu aikin watakila aikin wannan zai hana ma mata zuwa wata ƙasa su je su yi bara. Kuma in aka ƙare musu farmasi takarda za a ba su kamar diplom shi ma babban amfani ne. Rabin wanga hilin kuma za mu maida shi kamar jardin damfan wajen da za mu sa lakwal na yara ƙanana. Da a ɗauke su a da su bara a koya musu lakwal. in an sa su kuma ana yin musu interna inda kamar daga ƙauye ba a iya eh, su samu lakwal kirki ana yi a kawo su nan sai lokacin su in ya maida su gida sama da takardun aihuwa dubu ɗaya da aka buga tsakanin shekarar 2019 da 2022 a ma'aikatar kula da takardun ƙasa a balyara ne ba a je neman su ba duk da yake ana ba da waɗannan takardun kyauta iyaye da dama na jinkirin zuwa neman takardun haifuwa na 'ya'yansu madam fatuma sumana yakuba shugabar ma'aikatar samar da takardun ƙasa a gundumar balayara ta yi wa hassan mummuni ƙarin bayani Takardun haihuwa sama da dubu ke da kwai a karamar hukumar ta gazar da uwayen yara ba su ɗauka ba. Ina kira gare su da su yi ƙoƙari su karɓe takardun haihuwar na nadiyansu tunda in babu takardar haihuwa babu wani abun da za a iya yi ko don rubuta su a makaranta sai da takardar haihuwa ita ce gimshikin komai kenan kada a shiga su yancin su ne su samu takardar haihuwa kamar yadda yancin yara ya bayyana kan sai e. da an haifi yaro a yi mishi takardar haihuwa kyauta ne daga an haife shi har zuwa kwanaki 60. Ah, Hukumomin birnin Agadez sun shirya wata haduwa a ran Lahadi 12 ga watan Juwan tare da masu ruwa da tsaki a harkar ilimi da kuma abokan hulɗa. Wannan haduwa ta mai da hankali kan al'amarin musgunawa da ke faruwa a makarantu, inda ɗalibai ke kaiwa malaman makaranta hari da makamai na gargajiya. An tantance masu laifi sannan kuma dalilai sun bambanta kamar yadda magajin garin Agadas Abdulrahman Turawa ya bayyana wa Musa Mamman. A na Agadez mun samu shaidu a bangaren sakandare shugabannin makaranta da suka tabbatar da suka gabatar mana da kuma misalai na musgunawa ko kuma na yunkurin musgunawa a cikin makarantu tare da duka masu ruwa da tsaki mun yi tattaunawa domin ganin dalilai kuma an tantance wasu dalilai daga ciki barin tarbiyya daga tushe daga bangaren iyalai yawanci rashin sa ido daga wajen malamai daga kuma wajen sauran masu ruwa da tsaki na makaranta shan mayagun kwayoyi shisha wasu ƙananan kwayoyi ana samun su kan hanya da yaran mu suke sha suna daga cikin dalilan da ke jan wata halayya mara kyau a makon da ya gabata wata tawagar majalisar shawarar matasa na karamar hukumar karkarar tondikan diya ta zagaya fada-fada a garin damana domin wayar da kan matasa akan shan kayan maye Bubakar Hamidu shugaban majalisar shawara ta matasa ya yi wa Saidi abdu Winditan karin bayani kan matakan da ake bi wajen yaƙi da shan kayan mayan. abin da zai sa a kare da shaye-shayen miyagun kwayoyi ko su ragu shine mu ɗauki dabara wayar da kawunan jama'a akan illar da abin yake haddasawa dabara ta biyu kuma duka masu sayar da kwayoyin an san su ya kamata a ja hankulan su a nuna musu barna abin muna so mu da muke manya mu ɗauki duka matakai saboda idan babu masu sayar da kwayar mutane ba su samu har su saya su sha muna kira ga hukumomi da su ɗauki mataki jami'an tsaro a ba su dama su shiga ko'ina idan suka ga masu sayar da kwayoyin su kama su su hukunta su saboda aka ce a baiwa gawa kashi don mai rai ya ji tsoro. Zama Shaguna takwas da suka hada da hudu da ke kallacin ma'aikatar jami'an 'yan sanda na babbar kasuwar yamai ne aka yi sata a cikinsu cikin daren Laraba. Wannan satar ta yi dami 'yan kasuwa na wannan kasuwar sosai. Musa Asman wakilin 'yan kasuwar ya yi wa Musa Hassan wato bayani a game da wannan al'amari. In an ka zan ba tsoron post de police a mondo 15 meter du komisariya a ce an yi swata abun yana ba da mamaki. Mun yi magana da komisar ka yana nuna kama ba su da ajan da sauransu mai ba manka da ajan kaɗai ba ne. Akwai negligence ma cikin aikin. A zo a ini ana farautar motuna da daddare ka gaji dole sai kwana ba ka iya kai aiki da rana kai aiki da daddare faskaci ne faro robo dole mutum na son ya huta dole ne security ita kuma a samu fai gare ta ba a ce ana iya ai sata bakin komisariya ka koma kuma kai operan wani wuri sai fa normal to a ganin ku ina mahuta abun da muke ga gani wa'annan ekip na security a sauya su mun kai kukan mu guvernora mun kai minister chambre de commerce duk suna da labari tun garde national na ka so ga ake sata cikinta Ƙungiyar mata fadi tare da haɗin gwiwar ƙungiyar SOS Civism Niger sun shirya wata haɗuwa tattaunawa kan yafuwar addinai a Maraɗi. a wannan ganawa ta tsakanin hukumomin bariki shugabannin addinai da wakilan kungiyoyin mata da na matasa a mai da hankali wajen amincewa da wani kundi inda aka saka shawarwari da ke iya taimakawa wajen karfafa yafuwar addinai a niger hamidu adarkas shugaban proje ya yi wa muhammad da mamman karin bayani Tsari ne da ya fara yau watanni goma. Mun yi ayyuka kuma mun shirya gungu na jama'a da suke tattara bayanan al'umma da kuma bukatocinsu domin karfafa cuɗaya zamantakewa da 'yancin addinai da yafiya a Nijar. Bayan wannan gungu na jama'a, al'umma sun ba da shawarwarinsu kuma shawarwari ne da muke dubawa a cikin kowace hanya za a karfafa samun kundi da za a gabatarwa hukuma. inda waɗannan shawarar sun kaso gida biyu. Akwai canza siyasa da kuma canza hanyoyi. A ɓangaren canza siyasa sun ba da shawara a samar da wata ƙungiya da ke kula da al'amuran addinai. Sana'a ɗaya ɓangaren canza hanyoyi suna so a samar da wani tsari da zai ƙumshi kowa da kowa wanda zai ƙarfafa yafiya da kuma cuɗaya zamantakewa a Nijar. Duk shekara a wannan lokaci mai wahalar rayuwa da ke kicibis da farkon damana makiyaya na cin karo da matsaloli. Matsalolin sun danganci rishin cawa da kuma dusa domin ciyar da dabbobinsu. Hakan na haddasa mutuwar dabbobin masu yawa. Bube ruga shugaban kabilar Fulani na garin Doso ya yi kira zuwa ga hukumomi. Ga ta hada shi da Nana Hadiza Hassan. Duka shekara a daidai irin wannan lokaci makiyaya suna cikin matsala na rashin cimakar dabbobi. Tuni busasshiyar cawa da dabbobi ke ci a cikin gonaki masu gonaki sun fara gyaran gonakinsu. Kuma kunna itatuwa da ke cikin gonaki su ma an karkashe su. A cikin yankin doso idan kana so ka kai gurin da akwai cawa da dabbobi za su ci sai ka yi tafiya kilomita 20. A irin wannan lokaci kullum gwamnati da ƙungiyoyi suna kawo tallafi na dusa da ake sayarwa a farashi mai rahusa. A wannan shekara gwamnati ta kawo amma har yanzu ba makiyayin da ya samu wannan dusar ta shiga hannunsa. Wanda ke sa idan ma an kawo dusar ba wai dabbobi za su ce su koshi ne a'a don su tashi ne. Idan ana kawo maka dabbobi ya dace tun watan Afril ta shiga hannu masu sayarwa. Hukumomin Ungurti da na jihar tafkin Chadi a Najeriya na tuntubar juna akai kai a kan batutuwa kama wato kamar na amfani da albarkatun ƙasa na gama gari. An shirya wata haɗuwar sasantawa tsakanin manoma da makiyaya na ƙasashen biyu a wannan mako a Bol babban birnin jihar tafkin Chadi. Mamman Sagiru, prefen gundumar Ingurti ya yi wa Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. Haduwa ce da ba ita ce irin ta ta farko ba, sun taɓa yin haduwa ta farko a Tifa a shekarar da ta wuce tsakanin Chadi da Nijar. Haduwa ce da ke da zumar nazarin matsaloli tsakanin manoma da makiyaya na iyakokin yankin, musamman wajen albarkatun ƙasa da ake tarayya. Anan muna son mu yi raskuna abin da aka tsaida ne a wancan taro na difa a yi raskuna abin da aka cimma da abin da ba a yi ba ba da ba a yi ba kuma a gani menene ya kawo cikas waɗanne mafita ne ake tunanin kawo A gobe ne za a soma kwamɓalar farko ta wasannin motsa jiki na makahi da masu matsalar gani a Stade General Sani Kunce da ke Yamai. Ƙungiya mai kula da wasannin motsa jiki na makahi da masu matsalar gani a nan Nijar ne wato ta shirya wannan kwambala kowace jiha ta samu wakilcin mutum biyu mace da namiji ibrahim amadu ɗaya daga cikin masu kula da tsare-tsaren wannan kwambala ya yi wa habibu garba a ƙarin bayani Eh, su mutane ne da ke da matsalar gani suna iya yin tsere kuma ya kamata a rakaye su tare da wani da ke gabansu da zai yi musu kuwa da kuma yi musu alama domin ya nuna musu inda suke da kuma inda layin zuwa yake. Wannan wajen masu matsalar gani ne gabanin wata kwambalar ƙasa da ƙasa da za a yi da yarda Allah a shekara ta 2023. Mutum guda ne yake sa kowa a hanya wannan ƙwararru ne suke kulawa da shi da kuma rakiyar ɗan wasa har zuwa wurin da zai tsaya domin mai gudu ya kamata ya bi kuwa har inda zai tsaya yawanci wajen masu mita 200 ne da kuma mita 100 ake yi misali a wajen maza mita 200 ne a wajen mata ana daukar mita 100 sai mu na musamman gatana wata al'ada ce ta afirka da ke nan tun shekaru aru-aru a gundumar dogon dutse kande dan sarki mai gatana na ci gaba da yada wannan gargajiya farid burema ya haɗu da ita ga kuma fasarar rahotonsa gatan gatan ku waɗanda. Wannan murya da kuke ji ita ce ta kanda ɗan sarki kewaye da ɗiyanta mata da jikoki tana ba su labarai na tarihi da ke cike da ma'ana na koyon zaman rayuwa waɗannan tatsuniyoyin yawanci tana yin su da daddare. Da ran aka gatana ya sa wanga in ya iya wanga shi wanga ya za abin da ya sa aka yin gatana kaga na ana samun tarihi ka samun komi da komi. ka samun ilimi ka gani ko tun da gata naka ba gani yanzu mutanen da sun yi kokari mana babu lakwal babu komai ka gani mutum shi kirkiro abu cikin kai sai ita ta ita har hawan shi koya shi amma su a cewa har ayi ta da rana dan saboda batan kai amma kai gata na ba kai gata na ba batan kai Allah kawo shi sai ka batan kai yanzu babu gata na ba komai duk da cewa wannan al'ada na kan hanyar bacewa kande na ci gaba da yada wannan al'ada ta hanyar koyawa jikokinta da ɗiyanta mata misalin sa'adatu wallahi sosai ka jin daɗi tunda na ɗauko gatana daga wajen ma'aikiyata in muna zaune ba mu yin komi in dare yayi tana koya min ko yanzu dan mun yi armina ko wani yana gidan shi kenan ba mu samun lokaci duk tana koya muna amma lokacin da ba mu yi arme ba duk mu duka ita ga koya muna da dare yayi mun ci abinci kowa sai ce to ya zamna sai mu zamna mu duka kowa tana koya mai tun muna saurare muna ce to to sai kwana dauke mu lokacin nan tun ya yarinya ma ban kwarai ma nake yarinya amma muna zuwa radio mu da ita muka zuwa tare mun ka ta yi gidan radio ta yi nata ni ma sai in ce ni ma ina so in yi kuma sai a bani wuri ni ma in yi kande na farin ciki da gadon da take yadawa da kuma za ta bar mazur'arta madala masu mu karshen shirin kenan na malicin yau yanzu kuwa zan bar ku da abubakar abubakar guruza dauke da labarai da harshen wato zabarmanci. manci